يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abota masa muna masa godiya ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi ambassador Shehu Awak da ke nan GRA a wuni na 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 26 ga watan 3225 a kirge meladiya wanda wannan zama kuma cikin nufin Allah madaukakin sarki da gaddarawarsa zai zama wannan zama shine zama na ƙarshe a cikin wannan shekarar da aka saba zama don ta. tattaunawa akan abin da ya shafi addini a cikin wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu baki daya ko me yayi farko zai yi ƙarshe to haka rayuwa take gaba ɗayanta tana da farko kuma tana da ƙarshe yadda ramadanan nan muka fara shi kuma muke cewa yau majalisi na ƙarshe ana ganin kamar yau za a fara to wannan shine samfur na rayuwarmu gaba mu yadda aka fara nan ana cewa wance ta zo an aife ta ana ta murna ai wance ta sauka lafiya wallahi ta samu yarinya wallahi kaza kaza ana ta haka kuma za a zo ana cewa wance ta tafi ba makawa yadda muka yi farkon nan sai mun yi ƙarshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya muna kyakkyawan ƙarshe Tattawar mu yau za ta zama bankwana da watan Ramadana na wannan shekara bankwana da watan Ramadana watan alkhairi watan gafarar zunubai watan yan tabayi Allah ka yantar da mu don mutumin da ya rayu irin wannan rayuwa a cikin irin wannan lokaci mai tsada to ya kamata a ce akwai nazari da wani samari da zai fita da shi wanda zai zama masa jagora a cikin sauran rayuwar tasa domin rayuwar nan duk yadda kake ganin kina da karancin shekaru fa saura ce duk abin da aka fara shi to abin da ya rage ɗan sunansa ne sunansa saura abin da aka fara shi abin da ya rike din sunansa saura wannan fa in an san ma karshen abin kenan amma ita rayuwa irin tamu ta dan adam rayuwa ce da mutane za su ga yanzu ka fara ta su mutane su suka san yau ka fara kai dai kawai ka ganka a duniya sai dai a baka labari a ce ga lokacin da ka fara to haka karshen ma fa sai dai a ba ana labari a ce ai wancan ya mutu wane ya mutu lokaci kaza ne yadda baka san lokacin da za a haife ka ba baki san lokacin da zaki bar duniya ba kika zo to haka baki san lokacin da zaki barta ba to wanda bai san lokacin da zai bar duniyan nan ba ai ya kamata kowanne lokaci ya rinka jin cewa rayuwar nan abin da ya koyaye ne ne ma dai saura ne dan bai san yaushe za ta kare masa ba Allah ka sa ta kare mana da kyau ah mutane sun kasu kashe uku dangane da watan ramadana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya raba mutane guda uku Allah madaukakin sarki yana cewa sun ma'aurafna alkitabal ladina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl al-kabir Allah madaukakin sarki yace mun gadar da wannan littafi ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu wato littafi alkur'ani Allah ya gadar da shi ga wanda ya zaɓa cikin bayi waɗanda aka zaɓa ɗinnan su ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama domin duk da ta samu kanta a cikin al'ummar annabi sallallahu Alaihi wasallama zaɓi ne na Allah domin lokacin da Allah madaukake ga dama lokacin yake halittan bawa inda ya ga dama lokacin adawa za a yi ki da labarin ki ya wuce tuntuni inda Allah ya ga dama lokacin samudawa za a yi ya gaji ana cewa wancan na ai babanta shi ne soki taguwar annabu salifun nan eh inda Allah ya ga dama haka bai zama to amma Allah madaukake ga dama ya zabe ke sanya cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina to Allah ya kasa al'ummar Annabi uku faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dalika huwa al-fadl al-kabir daga cikin su waɗannan da aka zaba din akwai mai zaluntan kansa akwai matsakaici akwai kuma na gaba-gaba Allah ka sanya mu cikin su zalimun li nafsihi wasu malamai suka ce shine wanda yake gaskata sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi a cikin al'ummar aka yi shi domin tun ran da Allah madaukake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir to tun daga ranar duk wanda ya zo duniya ko ko yake nan lokacin da aka faɗi wannan magadar ko aka haife shi daga baya har zuwa tashin alkiyama din yana cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma al'ummar kashi biyu ce akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'wa ummatul ijaba sune wanda suka yarda suka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummatul da'wa kuma su ne wanda suna cikin al'ummar da aka aiko shi amma ba su gaskata shi ba to wasu suka ce zalibul li nafsihi su ne ummatul da'wa waɗanda an aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi nan a zamanin su ne amma ba su yarda da shi ba ba su gaskata shi ba suka ce waɗannan su ne zalimun linafsi wasu malamai suka ce a zalimun linafsi yi din nan ma suna cikin waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi sallama amma matsalar su ne aika aikansu ne da sabon Allah su yayyawa karan tsaye da suke wa dokokin Allah ne yayyawa saban Allah ya yi yawa rukunsu da addini yayi kaɗan, wasu daga ciki ba ka bambanta su da sauran in ba dan lafazin la ilaha da suke yi ba amma duk umarci umarcin Allah ba sa yi duk hana-hanan Allah ba sa bari Su ne zalibu li nafsihi wa minhum muqtasid kashi na biyu sune waɗanda babu yabo ba fallasa su ba su lalace da yawa ba amma ba su yi suke abin kirki sosai ba abinda aka ce su na dole suna yi abinda aka ce su bari kilas suna bari mafi yawa amma da abinda ba dole bane ba sa yi ba sa yi sallah dai da aka ce a yi guda biyar ɗin nan suna yi yace amma iya biyar ɗin nan sun ishe shi sauran yan ƙananan ƙananan nan ce shi ba shi a ciki azumin ramadana tun da farilla ne yana yi amma daga ramadana ya wuce ita da azumi sai Allah kai mu baɗi akwai masu wannan wani sitti shawwal ne ana ta damunsa ɗan uwansa yana ta masa wa'azi ka samu kai sitti shawwal ɗin nan ta ga yanzu watan shawwal ɗin ma ya kusan karewa in baka samu ka ɗauka yau ba karshe watan zai kare baka gama ba yace kai ni gada meni ba wai me yasa ba hada su da yan uwansu bane kun gane abin da yake nufi mutuwa yan uwan nasu ramadana wai me yasa ba hada su da yan uwansu an ce 36 ban haka ne wai an dame shi wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin mutane akwai waɗanda suke rige-rige wajen aikin alkhairi suke tsere kowa so yake wuce dan uwansa a al'amarin lahira duk inda aka zo aikin lada to rige-rige suke yi so take ta wuce wance ba ta kallon na ƙasa da ita inda akan lahira ne kusan akan duniya ne ake kallon na ƙasa sai a gode wa Allah amma harkar lahira so ake ka rinka hargowa tauraro can ka ce so da ke wuce tauraron can so ake kai rige-rige sahabban annabi sallallahu alaihi sallama in dai abin duniya ne baya-baya suke yi sai a ba wani ce aku ba wani ya fi ni bukata a ba wani ku ce ku ba wani ya fi ni bukata amma harkar lahira ta zo ba daga kafa wani baya fita a sahun gaba ba wani dan sahun gaba ya fi lada ba zai yi takin oba ya ce tunda babana ya zo barin bashi waje ba zai yi haka ba wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu Da ne da uba za a tafi yakin badar yaƙin badar ba a wajabta shi akan kowa ya fita ba sai wanda yake so ya fita ya fita amma saboda falalar da take ciki wannan sahabi da shi da ɗansa kowa yana so ya fita kuma ba zai yiwu a tafi a bar gida ba kowa ba ɗan ya ce shi zai je baban ya ce a'a ni zan je yaƙi za a tafi ba yaƙi ba ba fa karɓar kuɗi ba yaƙi ko ka mutu ko ka rai abu ya gagara har sai da aka kai aka yi ƙuri'a suka ce to mu yi ƙuri'a duk wanda ya canka shi zai je aka yi ƙuri'a sai ɗaya canka uba bai canka ba uba sai kuma rarrashi kuma yana cewa ba dana ka yi haƙuri inda kai kan ai yaro ne da jini a jikinka ka bar ni in je kai ka zauna ya ce baba da wani abin duniya ne kam ya ce wallahi zan fifita ka kai amma aljanna kam ni ba zan yadda fifita ka ba zan iya fifita wani a kaina ba inda a magana aljanna ne ashe ku aljanna ta cike kiransa domin yana daga cikin waɗanda suka shahada a yakin badar to sabiqun bil khairati kenan waɗanda suke rike-rike wajen aikin alkhairi ba sa cewa sai lokaci kaza kadai su yi a duk abin da ake magana na ayyukan alkhairi da kuke ji ana faɗa ai ai idan lokacin ramadan ne zo habban manzon Allah karawa suke yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ake yana karawa ba a taba yin mai kyauta a duniya irin manzon Allah ba inji ana dan yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadan nas wa kana ajwada ma kunu fi ramadana yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyautar mutane gaba daya ba a taba yin mai kyauta duniyan nan ba ta taba daukan wani mahaluki da yake kyauta irin ta annabi ba ba taɓa yi ba manzo Allah yakan yin kyauta mutum kamar bai haukace idan ya bigi mutum da kyauta a ce yanzu yanzu na mutum ya musulunta an tafi yaƙi an samu gani masu manzo Allah ce ku ware raƙumi ɗari ku bashi la'alla ko raƙumi ɗaya bai da shi kamar yanzu ne ke haɗu da wata mata hannu baka hannu ƙarya kawai sai a ware miliyan ɗari sai a bata ai sai ta rasa abin da za ta yi miliyan ɗaya mako? to ma mai ce miliyan ɗaya ma aka ba ta kashin san Allah yadda ta ga rana haka za ta ga dare walla ba ta yi bacci ba ta san dan adam da buri kuma sai lissafe lissafe abinda ta manta da shi ma za ta tuno wa an ce wani mai kudi kullum sai ga yaron gidansa a ɗakin irin irin ɗan ɗakin nan na waje dan aika ne kullun sai ganshi yana ta shirgan bacci da daddare shi kuma baya bacci ya hau sama ya sauko da bindiga yana tunanin za a bullo ta can haka dai ba ya ga wancan kullum ya tabarci sai ce a ah, ikon Allah wato ni to shi saboda bai da kuɗi ne yake samu ya baccin nan ko ya aka yi ne kam sai ya ce bari gwada shi bai taba mallakan dubu goma ba sai dauki naira dubu hamsin sai ya bashi ya ce can da daddare zagaya ya gaya ya mutumin nan yake kam ya ce sai ga yana ta haka ya share nan ya zana ya zana ya zana ya goce ya kasa bacci to da akwai da yawa kake iya samu da matsaloli da yawa da di ya dauke su ba matsala ba tunda bayan da iya da su yanzu kuma tunda ya samu dama sai ya ta tuno su kaza da kaza yana lissafa ya share ga ya za a kashe wannan kudin ne to haka idan mutum ya samu abin duniya yake ga haka ke rudewa to su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama inda akan duniya ne fifita kowa suke akan kowa amma in aka sai lahira ne to ba sa yadda anan ne ke ga dagewar mutum da tsayawarsa akan cewa ya ga cewa fa a'a shi ba zai ɗaga ba inda akan lahira ne mu kuma aka san haka ne aka san haka ne na ka zo sadaka wani yana haka kayi haka ɗauko in wani riga ka a ta shi ma wani ya ɗauke mana eh eh lahira ma wani ya shige muku to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya kasa sunna haka suke fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah akwai masu rige-rige wajen aikin alkhairi masu so su wuce 'yan uwansu da izinin Allah kin ga maganar da izinin Allah din nan da izinin Allah din nan ke tsaya a kansa ke tunani wato abin da ake nufi da shi ko dai dama ma al'izinul kauli ko al'izinul shar'i idan an ce al'izinul shar'i wato da umarnin da Allah maɗaukake suke bi idan an ce al'izinul kauni yadda Allah maɗaukaki ya rubuta wa mutum sai ka samu datarwa daga Allah maɗaukakin sarki kafin ka iya yin abu duk yadda abu yake da sauki wallahi in baka samu taimakon Allah ba ba zai yi gare ka ba babu abu mai sauki da yake samu ake samun girma a san kaban ambaton Allah ba sai da kuɗi ba ba sai ka yi gumi ba ba sai a tsaye ba ba sai a zaune ba kowane irin hali kake ciki zaka ambaci Allah abu ne mai sauki a harshe ka yi shi amma sai wanda Allah ya datar da shi yanzu wata tun da ta tashi baka bacci har zuwa yanzu nan mata ambaci Allah ko sau da yawa wata ta yi zikirin safe tun da ta gama shi kenan bata ma sake tunowa da zikirin ba ta fito daga gida ba ta zikiri ba tana tafiya akan hanya har ta zo nan ba ta ambata Allah kuma kan abu ne mai sauki ba ba wahala ciki amma sai wanda Allah madaukake ya datar da shi wanda Allah ya datar da shi da zaran ya zauna ba abin da yake zai tuno ambatan Allah ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da ya zauna in ya samu dacewa daga Allah kenan wannan ne sirrin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne lokaci yake addu'a yana ya muqallibal qulubi sabbil qalbi ala dinik ya bawa ya Allah dake tabbatar da zukatan bayi akan imani ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan imani annabi ne yake wannan addu'ar fa annabi ne yake wannan addu'ar yana ya Allah wanda ke juya zukatan bayi ka tabbatar da zuciyata akan da'arka akan biyayya gare ka haka annabi yake to wannan yana nuna miki cewa idan kina so ki zama baiwar Allah ta gari kar ki gushe wajen roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ke akan ɗa a gare shi yana daga cikin mafi girman makami da zaki rike asali ibadar kanta ki rinka neman taimakon Allah akai ki rika neman Allah ya taimake ki akan yawan ambatansa ki rika roƙon Allah ya taimake ki akan da'a gare shi kada ki zama baiwar Allah ne cikin Ramadana kadai daga zan Ramadana ya wuce kuma ke ba baiwar Allah bace ke ba baiwar Allah bace kenan baiwar Ramadana ce ki abinda ake so ki zama baiwar Allah shi ko Allah da Ramadana yana nan Shawwal yana nan Dulqa'da yana nan Dulhijja yana nan akwai watan da Allah bai nan ko akwai watan da ba a bautawa Allah ko akwai watan da Allah baya bada lada to shi yasa su a shi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai idan ramadanan yazo karawa suke yi idan annabi yazo duk da cewa ba a taba yin mai kyauta irin sa ba kamar yadda na faɗa amma idan ramadana yazo karawa yake wannan yana nuna an ramadanan ya wuce ba dainawa yake bikin idan ramadana yazo ƙara karatun alkur'ani yake yi kenan wannan yana nuna in ramadanan ya wuce ba dainawa yake yi ba to ke ma karki zama mai bautar ramadana ki zama mai bautar Allah ubangijin ramadana idan ramadana ya zo ki kara himma ki kara zage damtsi idan ya wuce kuma to ki ci gaba kar ki tsaya saboda ramadana ya wuce daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi kai sai ke sai ki tunani yanzu Allah madaukakin sarki ne ya faɗa cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi uku ne sai ki lalaba ki ji a wani kashi kike ki lalime ki ji kina ci kashi na farko ne ko kashi na biyu ko kashi na uku wani gida kika zaba wa kanki dan mutum a duniya shi yake zaɓa wa kansa gidan kai kake zaɓa wa kanka matsayi a lahira da taimakon Allah madaukakin sarki yanzu duk wanda yi sakaci ya zaɓa kansa ƙasa ko da aljanna ce ai hawa hawa ce mataki mataki ne shi yasa yana daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi a gidan aljanna matar da mijinta ya wuce ta ko miji ya wuce mata manzo Allah zai ceto a wasu promotion dan dan aljanna dai ba zai yadda a masa promotion ba ba zai yadda promotion ba ba wanda zai yadda yana gidan bakwai ko ka ce ba wanda za ta yadda tana gidan bakwai mijinta yana gidan daya kuma sai za a sauko da ita ba za ta yadda ba ba mai yadda ta ce ba da mini misali akan wannan da nuna wasu matasa guda biyu ya ce shekaman ku biyun nan ne tun daga firamare kuke tare kuna ajin ku daya abokan juna ba ku rabuwa kuka gama primary kuka gama secondary duk makarantar ku daya har kuka je jami'a duk tare kuke ba abin da yake raba ku ɗakin ku daya ajin ku daya kwas din ku daya ba ku rabuwa komai na ku tare ne kuna gama kun NYC kun da kowa sai samu appointment tun kuna primary fa kuke tare shekara nawa primary shekara shida sakandare shekara shida jami'a shekara hudu a shekarun da yawa ai an saba bai kamata a rabu da juna ba to sai da kuka gama sai kuka samu appointment duk kuma abin da kuka samu ɗin duk wasu harufa ne guda uku ku ba wani abu ba ne wannan shi ya samu a cbn in ga harfi uku ne ko wannan kuma ya samu a lea duk dai ba harfi uku ba ne da c ne da b da l wannan kuma da l da e da a ai da harafi uku ne to dama duk tare suka apply sun yi apply a cbn tare sun yi apply a lea tare da na cbn ya tashi sai ɗaya samu ɗaya bai samu ba lea kuma ji aka samu a appointment guda biyu kowa ya samu da ke aka yi haƙuri tun da kun saba kun saba rayuwa tare tunda LEA din ya samu kai ma ka samu ai bai kamata ku rabu ko wannan na maka misali da ce ina ai ba zai yiwu ba nace to kaga duniya kenan ba da ka samu can sama ba za ka yadda ka dawo kusa da ɗan uwanka ku tafi tare ba wanda kuka dai tare da shi to shi yasa wanda ya shiga aljanna sama can ba zai dai dawo kasa ba sai dai ya hadu da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah zai yi ceto na musamman ibn abul iz al-hanafi cikin sharh aqidatu bahawiyya yace na daga cikin kebantattun ceton da manzo Allah shi kada yake yi ayi promotion din mata ta iso mijinta a sama ko ayi promotion din alhaji ya iso hajiya a sama amma hajiya ba za ta sauko ba alhaji ma ba zai sauko ba ani ma ba za ta sauko ba ce ayi ina muna can kusa da annabi Allah ya kai mu to wannan matsayin ke kike zabawa kanki da taimakon Allah lokacin da kika ga wasu suna ta dagewa da ibada suna ta dagewa da sadaka suna ta dagewa da kyauta duk aikin alheri suna ta gaba suna fa nema kansu matsayi ne fa alahira fa matsayin ba suke nema maza ba ba a can ake samun matsayin ba a nan ne a ah, ɗan siyasa zai zo ya ta gwagwarmayin kamfen ya ta buge ya ta mai yake nema ne wani matsayi ne yake nema a gaba ya gama ya ci primary election ya ci secondary election ya bugi abokan takararsa gaba daya sai ranar rantsarwa kai ma sai ka zo ka ce wa kai wa rantsar da kai dala zai yiwu an sai a ce ku kama shi kusa masa kwa ku kai shi sakatul a kai shi asibitin da wani a kano aka za a ce a samu tabin hankali saboda lokacin da ake fafutukan ya bari bai yi ba lokacin da ake neman ya bari bai yi ba to duk wanda ya san wannan ai bai kamata a ce ramadana in ya wuce in ramadana ta ya wuce kuma duk wannan nau'ukan aikin ibadan da take yi kuma shikenan ta daina shi ba da wuya a samu wanda ba ta sallar dare a cikin wayannan kwanakin nan, in dai da lafiyarta da wahala a ce ba tarawihi ba tahajjudi da wahala to me ya ci me ya rage ki da kike yi yanzu me ya rage ki da kike yi yanzu me yasa bayan ramadanin ba za ki ci gaba ba ko da ba ki yin irin wanda kike yi kamar wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne aka wajabta masa sallar dare shi kadai amma shi kadai yake yi azar makaranta mana inda rabbaka ya alamu ko baka shirya ba inda rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluth la ga yi shiru ne bai komai ko da nan ba shi aiki inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu sai ce me wa ta'ifatun min alladhina ma'aka shi kadai fa aka wajabta masa sallar daren amma sai kashi ba shi kaɗai yake ba Allah ya ce ubangijinka ya sani kana tashi kana sallah cikin dare ba kai kaɗai ba wa ta'ifatu min allazina ma'aka da wasu waɗanda suke tare da kai su ba a wajabta musu ba amma ba su bari ba irin su sayyidina Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda wani yake cewa yusabbihu al-laila yuqatti'u al-laila tasbihan wa qur'ana gaba daya dare sayyidina Usman sallah yake dan arwato sayyidina Usman radiyallahu ta'ala yana yin uku a cikin dare da Qur'ani gaba daya duka al-Qur'ani da karanta shi a cikin raka'o'insa guda uku ai ko kun san waye sayyidina Usman kun san dai duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dauke yaya guda biyu ba shi mata ka san ba karamin mutum bane ya ba shi mata ya yasta qayy bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta rasu manzon Allah ya dauki ummu kulsum ya kara masa ta rasu yace da da wata ma da mun kara maka usmanu duk duniya malamai suka ce babu wani mutum da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sai shi kadai amma yana kwana yana sallah da alkur'ani me yake nema matsayi a lahira yake nema ba a wuri ɗaya ba ba a biyu ba ba a uku ba manzan Allah ya ce kai ɗan aljanna ne domin cikin mutane goma da manzan Allah ya kirga a hadisi ɗaya ya faɗe su abubakar wa umar wa usman wa ali fil janna duka ya ce ‘yan aljanna ne haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wani shinge ko wani lambu sahabbai suna zuwa a ce masa wani ya zo manzo Allah ce a ce masa ya shigo abubakar ya zo ce ku ce masa ya shigo ku ce ya shigo bashirhu bil janna ka ce ya shigo kuma kai masa albishir da aljanna Umar yayi sallama manzo Allah ce ku ce masa ya shigo bashirhu bil janna sai na Usman ya zo ya sallama manzo Allah ya ce ku ce masa ya shigo wa bashirhu bil jannati ala wa tusibu annabi ya ce ku ce masa ya shigo ku yi masa albishir da aljanna amma akwai wata jarrabawa da za ta same shi a rayuwarsa kuma ta same shi wanda ita ce hata za aka kashe shi radiyallahu ta'ala rayuwarsa ta yi kyau karshen sa yi kyau manzo Allah tun yana raye shi kai dan aljanna ne kuma yace wata jarrabawa za ta same ka za a sanya maka wata riga ce duk yadda aka yi ka cire rigar nan karka cire ta shine khalifanci za a nada ka khalifa manza Allah yake nufi in aka zo aka ce ka sauka karka sauka ka bari duk abin da zai same ka ya same ka akai haka kuma yace tunda manza Allah ya ce kar in cire ba zan cire ba aka zo aka kashe shi yana azumi ranan a wunin yana azumi kuma yana cikin karatun alkur'ani to amma ku duba abin da yake yuqatti'u al-layla qur'anan wa tasbihan yana karatun alqur'ani me yake nema matsayi a lahira karki zauna baki dage a cikin rayuwarki da wasu ayyukan alkhairi kike ganin cewa ko dai yayi ne ne dai nayi dan kokari ta bangare kaza in ba za ki iya wani bangaren ba to wani bangaren za ki iya yi Allah madaukakin sarki saboda rahamarsa da falalarsa bai sa kofar aljanna ɗaya ba kofofin aljanna kala kala ga su wani zai shiga kofar masu sallah wani kofar masu azumi wasu kofar masu sadaka wani kofar masu kaza kamar da Allah faɗa cikin hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aljanna tana da kofofi da yawa kowa za a kira shi ta kofar abin da yafi kwarewa akai amma man kana min ahli salati wanda ya kasance ma abutin yawan sallah ne du'iya min babis salati sai a kira shi a kofar masu yawan sallah wa amma man kana min ahli siyami du'iya min babis min babir rayyan annabi ya ce wanda kuma suke yawan azumi za a gina su ta kofar nan da ake ce mata rayyan wa amma man kana min ahli sadaqati du'a min babu sadaka wanda kuma su yawan sadaka ne aikin su annabi ce za a gina su ta kofar sadaka to ke kira su kofar da zaki a lokacin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da manzon Allah yake fadan wannan hadisin sahabbai kowa yana dan jin ta kofar ta ina zai shiga ta wace kofa ne ina ne yake ganin abin da ya kware yake kokarin yi sosai shi sai na abubakar radiyallahu ta'ala da yake na gaba ne na ƙarshe bayan manzan Allah sallallahu alaihi cikin al'umman nan ba ka bar shi shi nazarin sa ya wuce abin da sauran mutane suke nazari bayan manzan Allah ya gama bayani sai ce ya ma'aikin Allah ma ala man du'iya min hadhihi al-abwab min darura yace duk wanda aka kira shi duk kowace kofa ne ma dai in dai ya shiga aljannan nan to ai ban shi da matsala amma ina da tambaya wa hal yud'a ahadun min hadhihi al-abwab kullaha ya ce amma ni tambaya ta akwai wanda za a gira shi ta duk ƙofofin sai yadda ya zaɓa ya shiga manzan Allah ya ce na'am wa arju an takuna minku manzan Allah ya ce akwai wanda za a kira su a ce sai inda kake so ka shiga kuma kai kana cikin sun ji a yi duk alamar yana cikin ne ba haka ba inda a duniya ne a ce ka yi hadama amma lahira ba a hadama duniya ba a son yin hadama in ka ɗan samu abin da ka wadatu ka fita daga roƙon mutane ko karka ɗaga kai karka damu ka nema amma karka ɗaga hankalin ga kanta kama mu kunga haɗabar ma kan duniya ne wa Allah maɗaukaki zai kawo wani nan ya zo yabi layi yana ba da kyautar naira dubu goma goma wallah wata sai ta yi ƙoƙarin karɓa sau biyu ko ba ba kusa ko mata ko da yake mata kuna da ran imani haka to ka gani ko kuma yawanci zaki samu abin nan so ake kowa ya samu amma saboda haɗama irin ta dan adam shi sai karɓa sau biyu ɗan uwansa bai samu ba kuma ya yi shiru yayi ta waya ce wani bakon malami ya kai a wani gari ko yana da wata addu'a mustajaba da ya sallama sai juyo kalli mutane ya ce to jama'a zan roƙa mana Allah kowa ya samu rabansa ya addu'a sai ce to kowa ya daga setin setin in kafetin da yake ko tabarmar da yake zaune ya sa hannu a ciki ya ji abin da Allah ya bashi shi ne kowa in ya sa hannu a setin tabarmar sai ya ji kudi sai ya dauko eh dan ko shine wani wai jira yana ta ganin mutane kowa yana dan kowa sai ya ce ta bala ina da ina da magana ce biyo maganar kai ce wallahi da yake hannu na ni dan karami ne ko za mun izini sa hannu biyu da <laughs> wayannan su sarki sarakunan hadaba komi sai ya yi hadaba to hadama ana so ki ne akan harkar lahira duk wani inda ke ga wata kofa ta alheri ki shiga haka ake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na majalisi yace cikin kuwa waye ya gaida mara lafiya yau sai da abokar yace gani waye ya je janaiza yau yace gani waye ya sadaka yace gani waye ya sallar nafila gani duk abin da aka tambaya sai da sayyidina abokar yace wallahi nayi to haka ake yi da haka sai da abokar ya fintin kau a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma shi baya ganin wata kofa ta alheri balle ya bari ko ina kokari ke shiga amma ke an tallata miki aikin alheri kuma kina da damar ki ci gaskiya ma dai nayi o ya sheki yayi ya abinda Allah zai baki ya sheki kin wadatu kullum ki rinka tunawa a kwakwalwarki a nan dai a nan ake neman lahiran nan a nan mutum yake kama nema kansa matsayi a nan ake neman aljanna kuma aljannar mataki-mataki ne a nan in ba ki samu matsayin a nan ba a can ba za ki same shi ba shi yasa a lahira alkur'ani ya ba mu labarin yadda zaki ga wani yana cikiyar wani shi yana ganin tare suke tare suka rayu amma yana ta neman sa bai gan shi ba wani ma shi yana aljanna abokin mai su kuma yana wuta amin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisin al-Imam Muslim ɗan aljanna waɗanda suke ƙasa suna hangowa waɗanda suke sama kamar yadda kuke hangowa tauraro a sama wallahi ka annabi ce yadda zaki gano tauraro ta sama haka wani yake hangowa wani ya hango ci a ah, Allahu akbar can su larai ne ya da kina mata ganin uku kwabo goma sha biyar gyara ina mata kallon banza ashe ta tsaya ita ko tsakaninta da ubangijinta ta gyara tsakaninta da Allah da Allah a duniya ana mata ganin railanniya saboda ita ba kowa ba ne. ko taro aka je ba a barinta ta shiga saboda ana ganin ta kaskantacciya amma ashe tana da kyakkyawar alaka tsakaninta da ubangiji duk yana daga cin abin da yasa Allah madaukakin sarki yace inna akramakum indallahi atqakum la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minku, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minku wala talmizu anfusakum karki kallon manza wa wata karki wulakanta wata saboda Allah ya miki daukaka kyakkyawan karshe yana ga mutumin da ya abin kirki ba wai daukaka duniya ba kya ga mutum a duniya ya ɗaukaka kya ga wata ta ɗaukaka a duniya amma in ba ta gyara tsakaninta da ubangiji ba kaskantacciya ce a ita ke sa Allah ce tilkar darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin dan kin ga ta ɗaukaka a duniya ta zama wata tayi waye tayi waye wala duk wannan kada daga miki hankali abinda zaki damu da shi ki kwadaitu da shi shi ne ki ganta kullum a gaba gaba wajen aikin alheri to ita ce abin koyin ki ita ce abin koyin ki in ta samu dama ke baki samu ba ki burin ina ma a ce za ki samu wannan damar da ta samu na aikin alherin da take yi wata kullum aikin ta sadaka kyauta tana da dukiya ke baki da shi ki rinka burin in Allah ya baki zaki annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi yana faɗa mutanen duniya kala-kala ne akwai wanda yake da shi akwai wanda ba shi da shi wani ba shi da shi ɗin amma wanda yake kallo shi ne wanda yake da shi yake aikin alkhairi shi yake koyo yana burin ina ma zan samu abin da wane ya samu nima in yi abin da wane yake so annabi ya ce huma fil ajri sawa huma fil ajri sawa da wancan da yake da dukiyar yana yi da ke da kike wuri burin in kin samu zaki ba ki samu ne annabi yace da ke da ke da ita a wajen lada sawa'un daidai wa daida kuke malamai suka ce daidai wa daida wajen asalin lada ake magana ba wajen ninninkawa ba ke kin da kin yi burin in kin samu zaki ba ki samu ba to in ta samu naira dubu ɗari ta yi sadaka da shi ke ma kina burin da a ce ki samu ɗari ki sadaka da shi to za a baki ladan sadaka naira sadaka da naira dubu ɗari amma ita kuma tun da ta yi ne man ja abil tifa lahu ashiru amfaliha ita kuma za a ninka mata sau goma ne mafi kankanta ke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wanda take so take da burin ina ma ta samu dukiyar da wancan take da ita ina ma ta samu alfarmar da wanke take da ita ina ma ta samu daukakar da wancan take da ita ita ma za ta yi abin da wancan take yi na asha na badala na lalacewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce huma fil wazri sawa daidai suke wajen zunubi in kina ganin wata lalatacciya ta samu dama tana iskanci yadda ta ga dama kika ga ke ma so kike ki samu ki to da ke da ita zadulubin ku daya irin zunubin da ta samu haka za ki samu saboda kin gama ki kin gama niyyar ki kawai dama ce ba ki samu ba shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya buga misali da shi akan wanda ya yi kisa da wanda aka kashe da ya ce alƙatil wal maktulu fil alqatilu wal maqtul fil da wanda aka kashe da wanda yi kisan annabi yake duk suna wuta sahabbai suka ce to ya ma'aikin Allah mu ba mu gane wannan ba wanda aka kashe wanda yi kisa mun san kisa yi laifi yayi yayi kisan kai shi wannan ba za mu mamaki ba dan yayi gashi ta tafi wuta amma wanda aka kashe kuma a ce kuma ya tafi wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innahu kana harisan ala qatl sahibihi ai yayi iya burinsa iya iya kokarin sa shi ma ya kashe dan uwansa bai samu dama bane saboda haka shi wanda a rubuta masa zunubin yayi kisa wato mutum ne ya gama shirin zai saba wa Allah amma sai bai samu dama ba ta gama shirya lalata duk wata lalata ta gama shiryawa za ta je aikin asha aikin sabon Allah za ta yi duk abin da za ta yi ta gama planin din komai an sa lokaci an sa wuri an yi mahada duk an yi an gama komai har an yi ciniki ta hau bayan a shaɓa zai kai ta gunda za ta yi a sha a hanya kawai sai suka hadu da accident yanzu me ya hana ta wannan sabon Allah accident ne hana ta duk hanyar da za ta bi don ta yi wannan ta yi to za a rubuta mata zunubi amma akwai wanda zai yi nufin abu mummunan sabo zai yi niyya kuma sai a bashi lada shi ya fasa ne saboda Allah man hamma bi sayyi'ati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila manzon Allah yace mutumin da yayi niyyar mummunan aiki amma sai bai aikata ba to za a rubuta masa lada cikakke kaban ya aikata wannan ana nufin mutumin da yayi niyyar zai saba wa Allah amma sai tuna girman Allah sai fasa amma kin ga wancan ai kafa aka karya mata accident ta yi kafar ta kare muka ta tsaya ya sa hannu ko ta sa hannu za ta ɗauki kayan wani sai ta tuna Allah ya hana sai ta bari sai a ba ta lada amma ta shiga shago za ta ɗauki zani ko jaka irin yadda ake samun mata masu sata na Allah raba mu da mata masu sata sai wasu wani yaron shago ya kama ta da ta yi sa'a ne ba a mata duka bai kyale ta tafi da ita ai ba ta satar ba ko za ta samu lada ina kuwa ai kamata aka yi ba ita ta bari ba babban sakon fahimci cewa darajar lahira ana samun ta ne a duniya ma'auni tun a duniyan nan za ki ga wani a ce ya tashi ya nema tun ana nema sai ya kebe da hankali sai waɗanda suke neman kuma sun samu sai ya zo na cizon yatsa kuma shi yawa kansa bai tashi ya nema ba lokacin da ake nema Allah ya baki lafiya ya baki hankali ya yi ke musulma kin fahimci addini gwargwadon hali amma son jiki ya hana ki biya ki nemi yardar Allah madaukakin sarki damuwar duniya ta ɗauke miki hankali daga neman lahira har lokaci ya kure miki har sai lokacin da mala'ika ya zo ki ce ina da zama za a za miki jinkiri mana wa an fi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yi a ya'ti ahadakum al-maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من salihin. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون Allah madaukakin sarki yace ku ciyar daga abin da Allah madaukaki ya rubuta ku da shi ko kadan ko mai yawa tun kafin mutuwa ta zo da yanku idan mutuwa ta zo mutum zai rinka cewa laula akhartani ila ajalin qaribin ce ubangiji ina ma a ce za ka yi min jinkiri ɗan kaɗan? da fa an masa jinkirin mai yawa an ba ta shekaru masu yawa ta shekara hamsin sittin saba'in tamanin amma ba ta yi ba wai yanzu ne take cewa ina ma za a mata ɗan jinkiri ɗan kankani wai a lokacin za ta zama ta gari أتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون متو أتازو ومتوا قال رب قال رب ارجعون إشي الله إلى ما أتي ذا أمين الدنيا أبني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ميوه yanzu aka banni zan yi aikin kirki Allah ce kalla inna kalimatun huwa qailuha kawai magana yake fada to karki yadda wannan lokacin yazo kuma matsalar lokacin baki san yaushe bane ballantana ki ce to bari dai daga nan zuwa shekara biyar mu fara shiri shi yasa wani lokacin suka ka kasa ganewa wai ni boye mana lokacin mutuwar mu da aka yi alheri ne a gare mu ko shari ne boye mana lokacin mutuwa in ka duba sai ka ga inda ka san lokacin da za ka mutu ta wani bangaren to ai in abin ya matso ka samu kai kiyamul lail wa kanka ka koma ga Allah kuma in ta wani bangaren kuma kika duba sai kiga inda kin san lokacin mutuwan ki fa an yi rayuwar za ta yiwu dan kullun a rana sau nawa zaki tuna kitab uku ga watan uku <laughs> shekara ta kaza uku ga watan uku to da ba za ki rayu kuma amma kuma sanin lokacin da mutum zai mutu in na Allah ne yana taimakonsa wajen ya komawa ya koma ga Allah in yana kan hanyar banza ce to gaskiya yanzu kam garafa mu hankalta ai yana daga cikin abin da yasa ba a cika son mutuwar kuruciya ba saboda galibi lokacin da mutum yake kuruciya baya tunawa mutuwa amma duk da dakikancin mutum tsakani da Allah ya shekara 60 zuwa 70 ai ya kamata ya fara tunanin gaskiya fa abin nan ya kusa ya kamata ya fara tunanin kwanaki na ji ta'aziya wani wani wani bawan Allah da ya rasu to a makotan akwai wani dattijo wani babanmu ne baban wasu abokanmu ce ina alhaji aka ce wallah alhaji ya fito ya koma Ya ce to bari je in masa ta'aziya shekararsa ɗari da wani abu ya ce wallahi yanzu ba son fitowa ya ce ya ce in na fito sai yin gaba kowa da ce alhaji duk waɗannan mutane ce to a duk waɗannan mutane yara ne ƴaƴansa sama duk sun mutu ya ce sai yin gaba kowa duk sai yin ji duniyar ba daɗi zan koma to kaga amma shi mai kuruci an fito ai bai ga kowa zai ga motoci suna wucewa ya ce ga wata honda akwat dai ko zan same ta ne ga wata kaza ko zan samu ga wata kaza ba haka ba ne kuruciya to shi yasa wani lokacin sanin mutum lokacin da zai mutu in na Allah ne yana taimaka masa wajen ya koma ga Allah madaukakin sarki shi yasa ake so mutum idan wato Allah madaukakin sarki ya masa tsawon rayuwa yafi in har zai aikin alkhairi akan mutuwar kuruciya saboda bahaushe na cewa ƙuruci dangin hauka shi kawai yana ganin lokacinsa ne tana ganin kawai lokacinta ne ba lokacinsa ne na ƙuruciya. a basu ai lokaci ne ko in biki ne ya zo za a gwangwaje a ce lokaci ne ai lokacin kuruciyarmu ne za su abar mu mu ɗana mana Allah sarki ya matsalan baki sani ba ko a ƙuruciya za ki tafi baki ga wata amarya ce ba kafin a kai ta gidan miji ta tafi an daura auren an bar labarin wata amarya da an gamu an daura aure za a tafi fati ne tace ce ita wallahi ta yi sallar la'asar an yi mata irin adon nan da ba a wankewa me sunan sama makeup ko yawwa ta sha makeup mai tsada ta ce ita kuma wallahi ta yi alwala ta yi sallar la'asar yanzu wannan abin ki wanki ta ce a'a sallah wallahi ni kasi na yi sallah duk ran yan mata ya ɓaci kawaye da san kawaye sun fi ɗaukin bikin ma akan akan amaryar ma wallahi ta wanke makeup kowa ransa ya ɓaci a cikin kawaye sauran duk ba su wanke ba ta yi sallarta suka ce sukan sai sun dawo Allah ba za su wanke wannan makeup din ba ashe ba za su dawo ba motar amarya da kawayen amarya a hanya suka yi accident duk suka mutu to kin ga mutuwar dai da bata kyale amaryar da aka daura mata aure za a kai ta gidan miji ba kina tsammanin za ta kyale ki dan inda da a ce ana alfarma alfarma dai ana yin ta wallahi da wannan da ya kamata mata alfarma an daura mata aure ko gidan mijin mata je ba rayuwarta wani kuma kiga mijin ne an daura masa aure auren farko kafin a kawo masa amurai ya mutu a inda ana alfarma a mutuwa wannan dai da an masa annabi sallallahu alaihi wasallama yace khairukum man bala umruhu wa hasuna amaluhu wanda rayuwarsa ta yi wanda yake ba alheri cikin ku shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi aikinsa kuma yake kyau idan rayuwa ta yi tsayi kuma ana cikin aiki alheri wannan abu ne mai kyau amma mafi sharran abu shine mutum ya yi doguwar rayuwa kuma cikin sabon Allah yana ta tarawa kansa kaya ne shirki damuwa yana ta jibgawa kansa mu yi kokari abinda muka yi a cikin watan ramadanan nan mu roki Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu daraja na ƙarshe mu roki Allah madaukaki Allah ya dawwamar da mu akan ayyuka alkhairin da muke a cikin wannan watan ko Ramadan ya wuce mutum in ya samu wannan ya samu riba mai ba a cikin watan Ramadan la'alla da ba ka karanta alkur'ani sosai yanzu Ramadan ya zo kin duku ba to ki roki Allah madaukakin sarki cikin abin da zaki roke shi a waɗannan kwanaki masu girma ga shi muna fuskantar daren 27 kun san daren 27 din nan ko a makka ko a makka kike zaki ga akwai bambanci cincirun da ake da cinkoson da ake yi a daren 27 na daban ne bai kun san dalili saboda akwai hadisai da yawa ne da suka zo suna magana

ji ba haushe ko wautar ta isa a 27 ga watan ramadana ki kwanta ki ta barci kina mun shari a 27 Allah ka sa da mu za'i mu roƙi Allah madaukakin sarki ya karba ayyukan da muka yi dina daga cikin abin da ya kamata mu yi a cikin wannan daren na 27 la'alla daren 27 dinki ne na karshe baki sani ba la'alla daren 27 ƙarfi na ne ban sani ba na karshe mai wa fadan ba zai hana ya zo ba rashin fadan ba zai hana shi zuwa ba kin san wata ba ta so a jingina mata maganar mutuwan nan a ce mai yiwa ba za ki kai baɗi ba ta ce don Allah ka dina mun fata mm, ha don na ce mai yiwa ba za ki kai baɗi ba sai ba za ki kai ɗin ba sai a canza abin da aka rubuta ai ba za a canza ba ita fa tsoron mutuwa baya hana ta zuwa rashin tsoronta kuma baya hana me baya hana ta zo wannan ce za a bashi ajiyar makara a gidan sai ce makara a gidana isa ya mabe kuma dan Allah an ajiye makara a gidanka sai ka mutu dan Allah mutum nawa suke zuwa a tona kabari a gwada yadda ake yin wankan gawa da yadda ake sa abincin makabarta ai musu wanka su kwanta ai musu wankan gawa da ransu a sa su alikafani a gwada a sa su a cikin kabari a fito kuma su cikin gaba rayuwarsu <laughs> yanzu ba za ki iya ba don Allah ba za ki iya ba wai sai ki mutu lokacin bai yi ba inna lillahi wa inna wallahi na fahimci da yawa nan ba za su yadda gwada da su ba mami ba sa yadda gwada su ko ba sa zuwa eh eh eh eh inna saboda a wurin za a yi tun da wurin ana wankan gawa ba za su iya zuwa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi tsoron mutuwa baya hana ta zuwa barin shiga muku da labarin wani dattijo wallahi dattijon nan a garinmu yake a ne Allah ya ji kansa in aka yi mutuwa a cikin garin giyaɗe sai ya tafi kawayensu inda ya ji labarin an yi mutuwa to zai gudu kawayensu in aka yi mutuwa kawai ya dawo garinsu in can an mutu can an mutu ma neman inda zai tafi duk masallacin da akwai makara baya sallah ciki duk motar da ta taba daukan gawa baya shiga abincin gidan mutuwa duk yadda zaki da shi wallahi ba zai ci ba amma wallahi ta dauke shi ba ta gale shi ba kina tsammanin za ta gale ki to tsoronta baya hana ta zuwa rashin tsoronta baya kawo ta ni ban ga dalilin da mutum zai ji tsoron makara ba ban ga dalilin da mutum zai ji tsoron a gwada wankan gawa a kansa ba ni wallahi ban ga dalili ba wani ba ko sallah za ka yi in yana kwance ka zo za a karka sallace ki wai za a sallace shi wai in aka sallace ka sai ka mutu Allah ya kamata mu ji tsoro ba ma son mutuwa dan adam yadda Allah yi shi ba ya son mutuwa amma dai ku fahimta mutuwan nan wani abu ne rubutacce a gun Allah madaukakin sarki ajali ne rubutacce dole sai ajalin nan yayi duk abin da za a yi sai ajalin ya yi in ajalin bai yi ba duk abin da za a yi ba zai mutu ba in ku ajalin ya yi duk dabarar mutum duk wayansa wallahi sai ya ci Allah mana kyakkyawan ƙarshe da waɗannan 'yan kalmomi nake ganin cewa ya kamata mu ɗan takaita wannan zama haka tun da na ga har sha biyu rana ta yi Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka Allah ka karɓi ayyukanmu Allah ka karɓi ayyukanmu ayyukanmu na fili da na ɓoye ya Allah ka karɓa mana da wanda muka yi kuskure da wanda ba mu kuskure ba ya Allah duka yafe mana ka karɓa ya Allah dukkan arzikin da kake bayarwa a cikin ramadana Allah ka rubuta mu a ciki ya Allah yadda kake yanta bayi a cikin ramadana Allah ka yanta da Allah ka sa am yanki tuni ya Allah ka gafarta mana zanubanmu wanda muka aikata da wanda za mu aikata ya Allah duka yafe mana Allah ka ji kanmu idan mun mutu kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah yi mana kyakkyawan ƙarshe. Allah ka jikan iyayenmu Allah ka jikan iyayenmu Allah ka jikan iyayenmu da duk wanda suka yi mana dawainiya a rayuwa Allah ka gafarta musu waɗanda suka mutu Allah ka jikan su waɗanda suke raye Allah ka zaka musu da alkhairi ya Allah madaukakin sarki ga mu a cikin kwanaki masu girma masu daraja ka sani muna da bukatu manya-manya da ƙanana-ƙanana ya Allah babu abin da ya gagare ka Allah dukkan bukatunmu da alkhairi ka biya mana Allah ka biya mana bukatunmu da alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu da alkhairi bayan Allah da suke shirya wannan karatu jami'atul birri muna roƙon Allah madaukar shi ya musu albarka Allah yake mu su Allah ya musu agaji duk abin da suke so su kai na alheri Allah ba su ikon su kai duk abin da suke tsoro ko ba sa so na shirri Allah ya kiyaye su mamanmu hajiya Aisha wanda ita ce jagora akan wannan al'amari na karatun da ake shekara da shekaru a wannan wuri Allah saka mata da alkhairi Allah saka mata da alkhairi Allah saka mata da alkhairi Allah ya mata kyakkyawan karshe Allah ya mana kyakkyawan karshe baki ɗaya, Allah ya albarka cikin zuriyarta Allah ya albarka cikin zuriyar mu baki ɗaya, Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu baki ɗaya. duk waɗanda suke ba da gudunmawa a bayyane ko a koyi da wanda aka sani da wanda ba a sani ba duk muna roƙon Allah madaukake sanya wa kowa albarka a cikin rayuwarsa Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya kuka kowa da alkhairi Allah ya biya bukatun kowa اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين باwan Allah da ya insha'i ya wannan masallaci a wannan wuri an ba su da shi ba'awak Allah ya sa yana aljanna firdausi Allah gafarta masa zanubansa zurriyarsa Allah ya musu albarka malamin mu da ya zauna a wannan wuri ya ta karantar da mu shekara da shekaru Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa tarhama Allah ya gafarta masa Allah ba shi aljannal firdausi zurriyarsa Allah ya musu albarka ya Allah ta'ala duk wanda ya taɓa da gudunmuwa a wannan majalisi da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka masa albarka ka saka masa da alkhairi waɗanda suke zuwa sauraron karatu a wajen nan ya Allah madaukakin sarki ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah duk abin da muke ji Allah ka sa mu aiki da shi duk abin da muka ji Allah ka ba mu ikon yi aiki da shi Allah ka sa mu zama mutanen kirki Allah ka raya mu mutanen kirki ka kashe mu mutanen kirki Allah ka sa mu rayuwa mai kyau a duniya mu rayuwa mai kyau a lahira ya Allah ka tashe mu cikin mutanen kirki gobe lahira اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وفائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا من القرآن العظيم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين ولا تجعل حجة علينا يا سميع الدعاء اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رقيب اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم احشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها واغفر لنا خطأنا وعمدنا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في وظائفنا وبارك لنا في تجاراتنا وبارك وبارك لنا في زراعاتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار أدخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وكل من له يد علينا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصرهم على اليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود فإنهم قد طغوا وبغوا على المسلمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطاغ واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين